أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهب محمد الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda ya nuna muna wannan marike na sha hudu ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 42 wanda yayi daidai da 26 ga watan april 2021 eh, damu a wannan makaranta ta center for islamic studies wadda ta fi shahara da adda'awa bil hikma da ke wannan babban birni na nibuza kanji borgu local government niger state nigeria idan ba manta ba muna cikin sura ta goma sha bakwai kuma wannan sura ta goma sha bakwai eh, jiya mun kai karshen aya ta tamanin da hudu ya nuna a yau za mu tashi farkon aya ta tamanin da biyar inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ويسألونك عن الروح نعم قل الروح من أمر ربي وما Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa yasalu ka ne rohai, wai na arna da mushrikai da Yahudawa suna maka tambaya game da menene ake nufi da arroho, menene shi, menene rayuwa, wanda ke zama cikin gangar jiki mutu ya zama yana da rayuwa, idan ta fita kuma sai ya zama ba da rayuwar, ya ta shiga, ya ta fita, a wani guri take zama ya take baka ko fara doguwa ko gajeriya eh, iska ne ko kodi a'a wanda ake tabawa a jiya ne ya dai rayuwar a gaya munan mahiya hakikanin ya rayuwar take kaga wannan tambayar ta annufi ne wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya sai ya iske gungun yahudawa yana tare da su Abdullahi dan Mas'ud sai yahudawa suka ce bari mu je mu yi mai tambaya wadda za mu kulle shi sai suka zo suka iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya Muhammad muna ma tambaya menene ar-ruhu ya ruhu yake shin abu ne wanda ana iya ganin sa in ana ganin sa wani guri yake zaune a jikin mutum ko a jikin dabba ma mai rai yake bayan wannan kuma dogo ko gajeri fari ko ba ko ya yake da shi hakikan yadda ke ga gaya muna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce musu kala ba don shi kan layan yantiku anil hawa wa ma yantiku anil hawa na'am in huwa illa wahyun yuha shi manzo Allah wa ma yantiku anil hawa baya furta magana wadda take ta son zuciya ne ya faɗa in huwa illa wahyun yuha da abin da zai faɗa wahayi ne sai Allah ya masa wahayi abdullahi dan masu yake cewa to daga na sai ni gane cewa wahayi za yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga wannan aya ta sauko wa yasalunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yace suna ma tambaya game da ruhu amsar da zaka ba su kawai kace ar-ruhu al'amari ne na Allah kuma yana cikin gaibi wanda Allah kadai ya san shi saboda haka Allah ya sani ni ban sani ba gaya musu haka kuma ilimi da kuke tinkaho da shi ba ba ku ilimi mai yawa ba kaɗan ne aka ba ku ilimin da Allah ya ba ku ɗan kaɗan ne baya iya gane hakikanin mi'ar rayuwa shi yasa ba za a gaya muku ba biye da kaso ka gane hakika ne rayuwa abu ne wanda Allah kaɗai ke iya sani wannan kai limit ɗinka na ilimi bai kai inda ka gano shi ba in kuma ya kai to a gaya muna je ka tambaya a hali yanzu technology yana ana ganin kamar ya kai ko ina ya girma an iya an kwari har ma ana iya cewa yanzu ana iya a yi ɗan kwalba maimakon mace ta haihu sai a sa cikin kwalba shi kenan sai yanzu. <clears throat> sai a samar da mutum ta wannan bangare to ana ganin technology ya kai inda ya kai to amma duk likitan da duniya je ka tambaye shi wannan arrohan da ke cikin jikin gangar jikin dan adam ko dabba ya yake Allah ba iya ma bayani bai iyawa ina fata an gane wannan to don mi don ilimin da aka bamu har yanzu ba a bamu ilimin da zamu gane hakikanin arruhu ba za ka ga mutum Allah zari mai rayuwa za ka gane shi kwance shirgi duk abin da yake da su lokacin da yana da rayuwa ga shi? to amma kuma yanzu tunda babu rayuwa duk sauran babu su da amfani bai iya tashi bai iya motsawa kai ko kifta ido bai iyawa amma fa gashi nan idanu akwai su hannuwa akwai su kai akwai kunnuwa komi gashi nan amma bai iya motsawa to wannan ya kamata hankalinka ko tunaninka ya koma ga cewa al'amarin rayuwa al'amari ne na Allah kadai shi kadai adda wannan masanya. ba likitan da zai iya gaya ma ba wani ƙwararre da zai iya gaya ma annabawa ma ba su iya faɗawa ba mala'iku ma ba su iya ba shi yasa kace kawai al'amari yana ga wajen Allah ne wannan arruhu rayuwa wadda ke ga gangar jiki tana da ban mamaki tana da al'ajair ɗaya daga cikin malaman sunna ibn al-qayyim al-jawzi sai ya rubuta littafi sai ya sa masa suna ar-ruhu suna littafin ar-ruhu rayuwa ya yi maganganu masu zurfi game da abin da ya shafi rayuwa a wannan gurin ya ce rayuwa tana daga cikin abun da ake ce ma a iya cewa yana da farko amma baya da ƙarshe domin idan aka sa ma mutum rayuwa rayuwa za ta kai ƙarshe a mutuwa ko to ya mutu idan ya mutu ina za a je lahira idan ka je lahira za a je a yi hisabi idan ta aljanna ne zai shiga aljanna in ya shiga aljanna har abada in tsan wuta ne zai shiga wuta in ya shiga wuta har abada to kaga ba ta bai da karshe kenan ina na yake da yana da farko amma bai da karshe ya kawo maganganu game da rayuwa yace rayuwa ta kasu kashi-kashi tana da ɗau zamani-zamani zamani na farko dai kami a busa rayuwar dama ai asali hadisi ya tabbata kowace rayuwar da Allah zai halittawa a duniya Allah ya riga ya yi su tun lokacin da aka yi annabi Adam duk kowace wadda kasan za ta zo duniya ta zo da wadda za ta zo yanzu da wadda za ta zo a nan gaba a riga duka an yi su kawai ne lokacin zuwa ake jira kawai duk aka yi mu har kuma Allah ta yi da mu muna cikin alamu zarra wanda ke kima alamu zarra wannan alamu zarra an zo an yi alkawali da mu za ku je duniya in kuka je duniya za ku kaɗai ta Allah da ibada muka ce eh, za mu yi to waina za ku zo wannan karni wannan suko wannan karni wannan wannan karni kowa lokaci ne kawai yake jira lokaci na yi sai kaga an haihu shi ya zo kuma inda Allah ya ce a haihu shi nan za a haihuwa wani Allah ce za a haife shi ne a Najeriya wani kuma sai ake saudiya wani sai ake Amerika. wani sai ake faransa wani sai ake ethiopia haka dai ne kowa a inda za a yi wannan ita rayuwa ta farko da zai yi ina fata an gano nan lokacin da aka busa wannan rayuwar cikin gangar jiki lokacin da mutum ya kai kwana ɗari da ishirin a cikin cikin mahaifiyarsa bayan an sa mani ya zauna cikin mahaifiyar cikin mahaifar mamarsa kwana 120 don kwana 40 yana digon maniyi kwana 40 yana waton tsoka ha yana jini ko ya zama nawa kenan 80 kwana 200 a kwana 40 yana mi yana tsoka to daga sai a turo mala'ika sai fura masa rayuwa bayan kwana nawa kenan bayan kwana 120 sai ya fura masa rayuwa to wannan rayuwar idan aka fura ta a wannan lokacin yana da rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa wannan rayuwar da dan adam zai rayu ko wata ma dabba mai rayuwa za ta rayuwa a cikin cikin mahaifiya rayuwar ta sha bamban da dukkan sauran rayuwa wadda za ta yi a nan gaba in ma zai ci abinci ta cibiya sai zai ci ba ta baki ba in zai sha ta cibiya ba ta baki ba sannan yana lumfasawa duka wannan ya sha bamban da irin nana wanda muke bayan mun zo duniya ce to kaga wannan rayuwa ce ta biyu wannan rayuwar ta biyu ita kuma tana karewa ne lokacin da aka haifo mutum rayuwa ta uku ita ce wanda mutum zai yi da ya faɗo duniya za ka ji yana kuka wannan kukan da yake yi ya ji ya shiga wata duniya wadda ba ita ya sani ba to a wannan lokacin ya bar waccan rayuwa ya fito a sabuwar wata rayuwa kuma yanzu idan zai ci abinci ba ta cibiya za a bashi ba yanzu ta baki za a bashi yanzu sabuwar rayuwa zai kuma yace to wannan rayuwa ita ce rayuwa wadda ke tattare da jarabobi kuma nan ne za a ci jarabawa ko ka ci jarabawa kai aiki zuwa shiga aljanna ko kai aiki zuwa shiga wuta wannan ita ce rayuwa wadda za ta tabbatar maka inda za ka ji ina fata an gano nan to wannan rayuwar bayan ka riga ka zo duniya to daga nan har zuwa lokacin da zaka bar duniyan nan rayuwar guda ce abun dukkan yadda za duk rayuwa guda ce sai dai can kana dan karamin yaro sai ka girma sai ka tsufa sai ka koma a cikin kabari to ga ta hudu hayatul barzakhiyya wadda mutum zai yi a cikin kabari da zaran Allah ya zare rayuwar a gangan jikinsa yanzu kuma zai sake wata rayuwa wadda kake ma hayatul barzakhiyya hayatul barzakhiyya wannan kuma ba dole ne sai an gida kabari an saka ba ko da ka fada cikin ruwa ne ruwa sun canye ka ba gaggawar babalinta a turbude a kana cikin cikin kasa ko da namun daji suka canye kana cikin bai kasa ba namun daji ba ko masu cikin mutane suka canye ka dawo akwai mutane masu cikin mutane to ai yanzu dai bi kasa da kai to wannan rayuwar ita kake mahayatul barzakhiyya ta hudu kenan wannan rayuwar ita ma ta sha bamban da dukkan wa'ancin da ka yi domin ita kuma za ka ci gaba da amfani da rayuwarka da ka yi ta duniya idan aiki alkhairi ka yi wannan lokacin alkhairi zai rika iske ka cikin kabarinka za ka samu ni'ima saboda ka yi aiki alkhairi za a yi ma wuyarin aljanna nemomin da ke cikin aljanna zai rinka isowa a wajenka kamar da ka an yi wuyarin in nefa daga teku yanzu gashi ya shigo nan ba nan ba ya wuce gashi har ya kai mina daga nan ma ya riga ya wuce gashi can har Kano gashi nan aso kutu gashi nan har ma Niger ya wuce har ya mai duka daga wannan gurin nan to kaga wuta tana iya zuwa ne ko ba ta zuwa to ballinta aljanna ta Allah ita ma da kaka za a yi jawo ma wannan nemomi na aljanna sai ka ma a ka za a buɗe wannan kabari madda basurihi iya kallonka wato shine kabarin naka yadda ku kuke ganin sai yanzu dan matsatse ne to shi da aljanna iya kallonsa ka ko san baka iya gina gida wanda iya kallonka gidanka ne a bai yiwa da ka gina gida kana kallawa nan to ga katanga karshe ga katanga karshe ka riga ka gani an gani dama ce iya kallonka idanunka ba su iya ganin katanga karshe to ba za ka iya gina irin wannan gidan ba to amma a kabari za ka samu haka ne bayan haka kuma za a kawo ma iya condition na aljanna za a kawo ma ni'imomi na aljanna za ka ji kanshin aljannan da ya wuce duk kauri turare da ka sani a duniya za ka zauna cikin ni'imar da baka taba sani irin wannan ni'imar ba to wannan kayi aikin kwarai kenan idan kuma baka yi aikin ƙure ba nan kuma za a yi maka azabar kabari wanda wannan azaba na kabari bala'i ne musiba ne akwai kunamu Allah zai turo su ko ci kunama ta kai alfadari girma wannan da ya hija ce girma kunama ce guda idan za ta harba in ta harba za ka ji kamar bom ne aka sako to harbin kunama kenan to sannan akwai maciji shi ma shi ma na harbi yake yi sannan akwai mala'iku masu duka su ma suna nan idan suka daki dan wuta in ji hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi yadda jikin su yake zaka ga jikin ya riga ya ya bushe bayan ya bushe ya zama gari kamar yadda ka san. an niƙe gari haka jikin mutum zai zama baya an buge ka dai san jikin mutum akwai ruwa a jikinsa in aka buge kamata a ce ya caɓe to saboda da wuta yake zuwa bugun ba bugu kaɗai ne ba har da wuta to zai sa baya an buga ya bushe sai ya zama gari kuma sannan kuma a sake mai sidi kuma a sake mai wannan dukar haka ake ce masa wannan dukar har zuwa ranar tashin kiyama sannan sai a kai shi gidansa na permanent wanda wannan lokacin ya ga an yi masa wuyarin ɗin wuta ya ga masaukinsa a wuta su a wannan lokaci yake cewa rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kada yi tashin kiyama domin ya ga abin da zai fuskanta bayan yi tashin kiyama to ya tsara abin da yake ciki a hali yanzu dukkan musibar da yake a cikin ta yanzu ba ta kai wancan ba sau da zai ta addu'a yana cewa ya Allah kada yi tashin kiyama na gwammace in ci gaba da zamana ana wannan azaba ya yi min sauki ya Allah ka kare mu to kaga wannan rayuwa barzakhiyya ce ta sha bamban da wannan da kai a nan duniya ita ta hudu to sai ta nawa sai ta biyar ta ƙarshe ita ce wadda bayan an yi tashin kiyama yanzu kan an riga an busa kowa ya mutu an sake busawa kowa ya taso yanzu wannan busawar ta tasowa mutum zai taso jikinsa ya taso rayuwar ta taso ta je ta shiga cikin gangar jiki to daga wannan lokacin kuma wannan rayuwar ba ta sake rabuwa da wannan gangar jikin har abada in aljanna ce har abada in wuta ce har abada shi yasa dan wuta da za a ce masa za a ci gaba da daukar kasa ta duniya kwara dai kullu a ɗauki kwara guda kwara kwara tsakuwa ta guda guda guda guda na turɗa ta tsakuwan nan a ta ɗaukar kullum guda guda kullum guda guda har ta kare in ta kare za ka yi ta ciki wannan wutar farin ciki zai yi farin ciki zai yi saboda ya san watan wata ra karewa za ta yi to amma yanzu tunda aka ce ba ta karewa to wannan kaga ya ka bakin ciki kenan shi ko da aljanna da za a ce za a rinka daukar wannan tsakuwa a cikin duniya ta duniya gaba daya ba ta kasar New Buza ba ba ta Najeriya kaɗai ba duk duniya tsakuwa wannan kasar gaba daya haɗita a rinka daukar nan can tsakuwar nan guda guda ta karama wadda da kake kake iya ganin ta ma a ce kullu a ɗauki guda kullu a ɗauki guda a kai aji kullu a ɗauki guda a kai aji sai ta ƙare duka duniya in ta ƙare za ka hito cikin wannan ni'imar zai bakin ciki akan haka duk ya san watan wata rana sai ta ƙare saboda ka dan aljanna farin cikin su na har abada ne can wuta bakin cikin su na har abada ne to Allah shi kare mu ibn al-qayyim al-jawziyya ya wa ina rayukan guda biyar sannan kuma yake cewa wannan rayuwa ta hudu wadda muka ambata yanzu ta hayatul barzakhiyya yace wa'inda ke rayuwa cikin kaburbura sukan rayu rayukansu sukan rayu kamar yadda muke rayuwa a doron kasa haka suna kai ma juna ziyara sannan kuma suna sanin wasu abubuwan da ake gudana har yake kawo misali yake cewa idan aka aka binne mutane a kaburbura nan inda suke kaburburan nan to suna sani makotansu kowa zai sa makocinsa a wannan gurin shi yasa bai kamata annabi ya hana a kawo arni kusa ga musulmi a binne ba a'a a yi makabarta ta musulmai daban saboda mi saboda a tanadan ma mi a tanadan ma da makota daidai domin idan ya zama an kawo ma arni kusa ana masa azaba kaga dai ko da ba kai ake wa azaba ba ai ba za ka ji daɗi kana ji ana ba wani azaba ba to wannan sai yasa ce lalle ya kamata ke ya zama mi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za kabarwa musulmai su kadai ne yace kuma idan ka kai ma wa'annan kaburbura ziyara kamar da manzo Allah ya ce ya kamata mutum ya rinka kai ma makabarta ziyara wannan ziyara ziyara ce ta yadda ka san kana kai ma dan uwanka ziyara lokacin da yana rayi zaka tashi ka je ka ce yau zan kai ma wani ziyara cikin abokaninka sai ka je ka kai mai ziyara in yana da abinci ya dauko a zo a ci in ma babu kai ka zo da wani abu sai ka bashi sai a zauna a tattauna a ji daɗe wannan shine soyayya shine dan uwantaka na musulunci yace to su ma haka ne idan dan wanda a duniya ya kai musu ziyara a makabarta za su yi farin ciki kwarai da gaske to ke ka a ce dai wani bai manta da mu ba Allah shi mai albarka ka gani sai su yi farin ciki da wannan to idan aka kawo mutane kusan guda goma misali a makabarta duk an binne su sai ya zama cikin mutum goma nan akwai mutum shida wanda yan uwansu kila mace ce ƴaƴanta na duniya nan ƴaƴan suna zuwa suna yi mata addu'a koko namiji ne ƴaƴansa suna zuwa suna yi masa addu'a koko a'a wane ne yana zuwa yana mai addu'a ko ƙanene ne ne yana zuwa yana mai addu'a ko aboki ne ne yana zuwa yana mai addu'a sai ya zama cikin shida ɗin ga an samu kowa na da nashi wanda zai zo ya mai addu'a ko dan uwa na jini ko dan uwa na addini yana zuwa in ya je makabartar nan yawa yi sallama ga kura zai zo kusa ga wannan kabarin ya tsaya ya mai addu'a sai ya juyo to sai ya zama duk ranar da wannan dan uwan zai zo sauran wa'anda an nan kusa za su yi ta murna cewa za a zo a yi mana addu'a yau idan ya zo ya yi wannan addu'ar wannan albarka za ta shafe su duka to in ta shafe su duka yanzu ya koma kuma yana wa wancan yanzu wannan da zai wa dan uwa ne za ta shafi dan uwan ne kadai to cikin su sai ya zama kila cikin shida an samu wa'anda suna zuwa amma guda hudu ba wanda ke zuwa cikin yan uwansa ba mai zuwa to shikenan sai su sai kaga ciwon ga wanda ba a zuwa sai rika samun damuwa sai rika ce ma abokan ga nasa kukan kun baro wanda ke kulawa da ku a duniya ni kan kamar ban baro kowa ba kuma wani na na can wani ma na can wani na can amma bai taba zuwa yi min addu'a wurin ga kamar ban bar kowa ba wallahi to wannan bakin ciki ne gare shi damuwa ne gare shi to daga har yana kai kara ga ɗan uwan nasa wa'anda suna suna zuwa suna masa addu'a ibn al-qayyim al-jawzi yace wannan rayuwar da za a yi a wannan lokacin rayuwa ce da ta sha bamban da dukkan yadda ka sani don ba mu sani ba ba wanda ke iya suranta ma ya take don me don bai taɓa yi irinta ba kuma bai santa ba kamar yadda waccan ta alamu zarra ba mai iya suranta ma ita don ita ko kamanta kamar yadda waccan rayuwa ta cikin cikin mahaifiya ba wanda zai zo ya suranta ma ya ce gaskiya ni lokacin da nike cikin cikin mahaifiyata wallahi na san wannan lokacin na san wannan lokacin ina kaza da kaza har ma ta dauki ta je bakin rahi mun ka je aka dogo ruwa ina cikin ciki aka dawo ka hanya ta biya wuri kaza zai iya faɗa ma ga labari wallahi bai iya bai sani ba ba wanda zai iya faɗa ma ga labari bai sai da rayuwar take ba amma ya yi ta to idan ya zama wannan kayi ta baka ma san yanzu baka iya faɗin ta to ballin ta wadda mu ba mu yi ba za mu je ita ita ce da hayatul barzakhiyya ba wanda zai ki sai faɗa ma haƙiƙan yadda take amma muna faɗin ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna ko kuma abinda aka samu daga amintattu daga cikin malamai wa'inda suke masana ne domin abu ne na gaibi dole ne sai an samo shi daga mi daga wahayi ina fata an gane wannan so wannan shi yasa yace wannan rayuwa ta sha bamban da dukkan sauran rayuwa wacce taran tashin kiyama ita ma ta sha bamban da kowace rayuwa to shine Allah ke gaya mana a wannan gurin ana tambayar manzo Allah game da ar-ruhu ya ar-ruhu yake to ya za a yi kawa mutum bayani ar-ruhu din nan haka har ya gane shi tunda kai baka taba ganin sa ba sannan kuma baka yadda za a yi ka san haƙiƙaninsa wa zai san haƙiƙarsa sai Allah shi yasa Allah ce wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalilan ba ba ku komai ba daga ilimi sai yan kadan wanda take fasarar jumhuru game da ar-ruhun da yazo a wannan gurin da yake kalma ar-ruhu ta zo a cikin alqur'ani da ma'anoni da yawa ina fata an gane ne ar-ruhu ya zo cikin alqur'ani da ma'anoni masu yawa wannan ma'anar da ta zo na cikin sutul isra sun ba ta cewa yana nufin wannan awatun rayuwan nan da take rayuwa take sa mai ita jikin sai zan rayayye shi yake nufi a ruhu a wannan gurin ina fata an gano nan ma eh, ya haya bihil badanu abinda jiki gangan jiki ke rayuwa da shi to shine a ruhu a wannan gurin wani guri kuma sai Allah ya ambaci wahayi wanda Allah ke saukowa daga sama zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake masa shi ma ruhu ne yulqi ruha min amrihi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma talaq kaga sai yake yulqi ruha Allah na jeho ruha, wahayi min amrihi daga al'amarinsa alaman ya sha min ibadihi domin bisa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa liyun zira yau matala don yi gargadi domin ranar tashin kiyama menene ruhu a wannan aya yulkin ruha yana nufin wayi wanda Allah ke so, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ta biyu yana bayar da ruhu yakan bayar da asabat tabbatuwa ya zama ka samu imani tsayayye ka samu imani tabbatacce ba tare da ka samu matsala ba shine Allah ke cewa ulaika kataba fi qulubihimul imana ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin na'am ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa'inna mutane masu sabati masu tsayawa akan tauhidi ba tare da sun kauce ma tauhidi ba kataba fi qulubihimul imana Allah ya riga ya wajabtar da imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafa su da ruhi na sabati wato ya karfafa su da tsayuwa akan gaskiya daga waje Allah to kaga wannan ar-ruhu yazo da bi ma'ana as-sabatu wato mutum ya tabbata akan gaskiya sai ma'ana ta uku ar-ruhu yana nufin mala'ika jibrilu Qur'ani ya ambaci ar-ruhu da sunami da sunan mala'ika jibrilu nazala bihi ar-ruhul amin na zalabin ruhun Ala kalbika ne ta kuna minan ruhari. Allah ke na zalabihi an ruhul amin, an ruhu shi ne mala’ika jibrilu Amintace, shi ne ya soko da wannan alƙur'ani. Allah kalbika kan zukiyarka, li ta kuna minan munzirin don ka zama cikin wa’in ke gargaɗe. To, kaga wannan ya zama mi, na zalabihi an ruhu, wani ne an mala'ika jibrilu wani lokaci kuma sai a ce ma alqur'ani arduhu shi qur'anin kansa ina fata an gano nan da azumin ce wahayi shi ke zama arduhu wahayi gaba daya ko wanda alqur'ani ko wanda kuma hadithul qudsi wannan duk wahayi ne ko wahayi na ilhama duk arduhu ne to wani lokaci sai an baci qur'anin kadai sai a ce masa shi ma arruhu ne wa kadhalika wahayna ilayka وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نعم الله كتوى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حكمك يوما وهي روحا من أمرنا rayuwa daga waje mu menene ruhu anan shine alqur'ani inda zaka gani cewa qur'ani Allah ke nihi ruhan min amrina sai ce wa wa kadhalika wahayna ilayka ruhan min amrina ake ma kunta tadri mal kitab baka san da me yake ce ma alkitab ba can da walal iman baka san me yake ce ma iman ba walakin sai dai mu ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina mun sanya shi ya zama haske ne wanda wasu daga cikin bayanmu za su ce wa'anda muka ga dama sai mu shiryar da su da wannan arduhan shine alqur'ani kun gane ko na habibihi man nasha'u min ibadina wa innaka wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid kana shiryarwa zuwa ga hanya ya hanyar Allah kenan to kaga a wannan gurin ruhan ya zo da manami ya zo da mana alkur'ani kazalika ja'alnahu eh, wa kazalika ja'alna wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina wani lokaci kuma sai qur'ani ambaci ar-ruhu amma yana nuna annabi Isa yana annabi Isa kamar yadda Allah ke cewa إنما المسيح عيسى ابن مريم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نعم فآمنوا بالله ورسله نعم Allah ke cewa innamal masihu lalle wanda masihu shi annabi Isa kenan almasihu Isa ibn Maryama shi ba kowa ne ba a rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu kalimar Allah ce alqaha ila maryam ya jefa wannan kalimar zuwa ga maryam yace wa ruhun minhu kuma rayuwa ce ta Allah wa ruhu ne to kaga yanzu ar-ruhu ana wane ne annabi isa shine ar-ruhu to sai kuma ma'ana irin wannan da muka ambata a hali yanzu wanda ma ya bihin nasu wanda ke mutane ke rayuwa da shi ko kuma dabbobi ke rayuwa da shi to shi ma na ce masa ruhu kamar da jumhurin malamai suka ce da cewa wannan aya wa yas'alunaka anir ruhi tana nuhin wannan rayuwar da ke gangar jiki wanda in tana cikin gangar jiki mutu yana da rayuwa zaka ga yana iya motsawa jini na iya sako lajin a cikin jikinsa idan kuma rayuwar ta fita komi sai ya tsaya moci ya tsaya jini ya tsaya komi ya tsaya to ya riga ya bar rayuwar ta fita kenan ya Allah ka kare mu to shine Allah ke gaya mana a wannan wurin. wannan rayuwar ba wanda ya santa in ba Allah ba sai Allah ce a gaba wala in shi'na lanarhaban billazi awhayna ilayk na'am thumma la tajidu laka bihi alaina wakila wayanna mutane suna kokarin cewa dole sai ka kawo musu abin suke so cikin wa'azinka ka faɗi abinda suke so abinda Allah zai yi ma wahayi ya zan daidai da abinda suke so wannan haka abinda arna ke bukata zuwa gare ka sai kuma mu kuma muna turo ma ne abinda addini ba abinda suke so ba ba abinda hake so ba a abinda addini shine muke yi maka wahayi to bari ka jiya wala in shi'ina wallahi idan mun ga dama in ji Allah la nazhabanna billazi auhayna ilayka da mun tafi da wannan abun da muka yi maka wahayi thumma ji tajidu laka bihi alaina wakilan sannan ba za ka samu ni wanda ke zama wakilinmu mu da zai amso ma wannan abun da muka tama da shi ba ƙur'ani ne mu riga mun baka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana karantawa kana karantarwa mun tabbatar da wannan Kur'ani a cikin zuciyarka don dama Allah ya gaya muna inna alaina jam'ahu وقرآن إن علينا جمعه وقرآنا على رم مو يقولي مكوما فرقو آية لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به نعم إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نعم ثم إن علينا بيانه نعم قرآن يا زمامي Qur'ani Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka karkarin ka motsa harshenka game da wannan alqur'ani wai ka ta wahala ka ta wahala wai don ka samu ka hardace ana sauko ma da wahayi kaje kana ta wahala kana ta karantawa irin yadda alarmomi sai sun wahala su haddace kai manzo Allah ba za ka yi wannan wahalar ba ba sai ka wannan wahalar ba inna alaina jam'ahu wa qur'ana muke da haƙƙin mu tattara shi a cikin kirjinka mu rike ma sannan mu karanta ma shi to ba sai ka wahala kanka ba bari alarammomi su su wahala shi alarama ko ya ba ma lokaci hada cewa ba lokaci hada cewa zai wahala ya ta yi ya ta yi ba dare ba rana yana karantawa sai ya sannan Allah sai ya ba shi sai ya harda shi baya ya wannan ya hada ce kuma in ya kwanta ya hita batu ne kuma sai kaga Qur'ani ya gudu sai ka ji cewa na cewa alaramma amma ko ni bai hini ba <laughs> gani saboda Qur'ani ya tiyasa tamam manzo Allah fa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya riga ya bashi Qur'ani yana cikin zuciyarsa Allah zai tsare masa kar bayan Allah ya bashi shi a zuciya to zai tsare bai tafiya inna alaida jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana in mu riga mun karanta maka to kai kokarin ka bi wannan karantarwa kawai amma abin da ya shafi tsare shi a zuciyarka to mu ne za mu tsare shi a cikin zuciyarka to shine Allah ke gaya mana a wannan gurin yake cewa lalle inda mun ga dama to da sai mu ki tsare ma qur'ani sai ta yasa kawai amma gani dama mu ne yasa muka yi ma wannan baiwar sai qur'ani ya zo kawai dan da nan da malaika jibril ya sauko sai ka haddace kadiba fa malaika jibril Allah zai aiko da sura daya idan za a turu sura sai ya hado malaiku da sai su yi eskon malaika jibrilu gabas da yamma kudu da arewa mala'iku ne me za a yi za a zo a riko aya ɗaya ko aya biyu ko sura ɗaya sai a kawo sura ɗaya completely sura mai tsawo sai a sauku a zuwa karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana karanta a mala'ika jibril sai kama hanya tiyarsa shi ke da Allah sai da shi a cikin zuciyarka amma kai yanzu a zo a ɗauko ma waton sura guda a miƙa ma ga shi kana iya karantawa gata ka san laracin ka bi ka karanta ka sake bi ka karanta an yi ma ka bi ka karanta kamin ka ce sura guda kila sai ayin wata watanni kamin sura guda ta samu ta tsaya amma manzo Allah ha manzo Allah ba haka ne ba saboda ni saboda Allah ya riga ya tsare masa wannan Qur'ani idan karanta masa sai Allah ya tsare masa kuma wani abu na girma alqur'ani lokacin da ke saukowa kamar yadda muka gabata muku malaika jibril ne shine wasilin wannan wahayin shine jagora a wajen sojojin da ko kunyan yan sandan da ke zuwa a malaikun da ke zuwa wajen kawo wannan alqur'ani to amma kuma akwai wasu wa'anda ke rakiyarsa sai su zo sun an turo su ne don su ba alkur'ani kariya don ka san kur'ani na da daraja mala'iku za a ɗau da yawa mala'ika jibril shi kadai ya isa amma don a nuna ma abu yana da muhimmanci sai a tayar da mala'iku da yawa sai su zo su rako sai su zo su kawo kuma daga sun kawo kuma sai su kama su koma wasu sun ga su riga sun gama nasu aiki don a guda ma aikin su yanzu ka ka ga sojoji idan za a kai wani abu Eh, kila za a ɗauko kuɗi daga central bank za a kai wani wuri kaga irin yadda ake rako kuɗi wa soja gaba soja baya wannan ya riga ya ɓata fuska rike da bincika wannan shi kuma ya koma wanga gehe ya dibi gabas wanga ya dibi yamma wanga rike da bindiga wanga ya bata fuska wanga ya bata fuska ya dauko ne abu ya samu fuska wanda ba a ko gane ko mutum ne wai duka kudi ne aka rako a kawo don me a ce kudi suna da kima ko ba sa da kima kudi suna da kima shi yasa aka turo su suka zo suka aiko aka aiko su domin su kawo idan za a dauki makamai daga wannan gurin za a kai wancan gurin haka za ka ga kuma an tauro sojoji da gaba da baya me za a yi za a raka su su je su kai kaya haka kuma idan wani babba shugaba zai zo kila ce shugaban kasa zai zo za ka ga sojoji a gaba sojoji a baya yan sanda haka sai a zo tun kamin gobe zai zuwa amma tuyo an turo sojoji an turo yan sanda sun zo sun jiddi ba inda zai zuwa zauna an zo an gyaggyara bisa ko ne rawun an sa yan sanda wancan rawun ma an sa ko ina an sa wai duk security ne za a rako shi me yasa aka yi wannan security ai don yana da kima na daraja shi yasa aka yi mai wannan kai da atala kana ma wannan eh ka je yau kwanta gora za a za a tura ma yan sanda su je su tsare ka za a tura ma su je su dibi hanyar da za ka bi lahiya take koyar wallahi haka ka zaka tafi in ka sa ka isa lafiya lan Allah ya tsari in ba kai sa'a ba ka iske yankin nafa bisa hanya kuma shikenan sai a kawo ka to su fa masu mulki su masu mulki a'a akwai mai gadi su akwai mai tsani su shi yasa muke cewa talakawa Allah shi kawo muna mai gadi mu amma gaskiyar magana wato ko su wa'anda ake gadi sun fara gajiya ina nuhin ko su ta fara kaiwa gare su jiya jiya eh, ko kuma labaran yau ne muke samun cewa sojoji sun ɗauko makamai an rako nan makaman manya-manyan makamai wayanda aka yi oda don a zo a yaƙi 'yan ta'addan najeriya 'yan ta'addan da a barayi da 'yan ta'addan da a ƙyan boko haramun manya-manyan makamai na masu tsada aka turu sojoji za su yi safara wayannan kayayyakin sai ga 'yan ta'adda sun ji labarin eh, ga sojoji nan tafi da kaya sai suka yi maza maza suka jiri a nan inda za a kai kayan suka mamaye wannan gurin ba su mamaye wannan gurin kuma kayan su riga sun iso suka mamaye wannan gurin sai suka sake wani tim guda uku wannan tim ya tsaya kami a iso nan inda gab da kami a iso ne ko da wasu sojoji za su kawo hari a wannan gurin sai suka koma da nesa su ma sai suka yi wani tim sai zama wayan ga da nesa in kun ka iso ba sa ko taba ku kyale ku suka kuke sun san shirin da sun kai can sai su kyale ku wuce to daga suna wannan shirin can da ke can su riga sun kai makaman an zo wannan da katon ya hula wannan da mota wannan da wane ne wannan duka sojoji ga su jiji an dauko makamai za a je suna isa wannan gurin dan ta da kawai sai suka bude musu wuta ana bude musu wuta sai suka ga kuma lalle makaman su ba sa iya yaki da wayannan dan ta'addan suka buga a zo a kawo musu dauke gari suka za su kawo musu dauke suka wuta tim na ɗaya bai ce musu kala ba suka wuta na biyu bai ce musu kala ba sai da aka tabbatar da sun wuce gaba ɗaya shikenan sai aka wayancan suka biyo su da wuta in ka gudo wayanga su tarbe ka in ka sa ƙara wutowa ga hukunan. haka suka bi ana ta kakkashe su sai da aka kashe soja sama da talatin da wani abu bayan an kashe wayannan sojojin sama da talatin da wani abu kuma aka kwashe wayannan makaman gaba daya ko Najeriya ina za mu zauna lafiya makamai irin wayannan makamai suna kaiwa ga hannun ƴan ta'adda ai bala'i ya kai ya kai bala'i ko bai kai bala'i ba saboda lalle shugabanni su tashi matsayi wannan matsala ta wuce talaka yanzu talaka an kashe mu an zubar munar jini so daya an zubar so biyu tun ana faɗi har an bar faɗi ana kashewa ana zubar da jini abun har an bar faɗi to ina tabbata muku za ta wuce talaka sai ta kai gare su sai ta kai ga manya idan hakan tana faruwa ya Allah ka kare mu mu koma ma Allah gaba ɗaya mu mu roki Allah Allah ka mana zaman lafiya amma ni gaskiyar magana Najeriya akwai matsala ko jiya jiya kuma yan ta'adda sun kai hari nan kusa gari ba makuku makoko eh, abin gani ba local government suka kai hari cikin waɗanda an ka kashe hada DPO na wannan gurin an kashe shi sannan sun kwashe dabbobin fulani da kenan sun kwashe dabbobin dukkan wata kabila madda ke da dabbobi a wannan gurin sun kashe mutane da sun kwashe dabbobi sun tafiye su yanzu cikin azumi daga farawar azumi zuwa yanzu sun kawo hari ya kai so uku a wannan yanki kuma duk da suka zo sai sun kashe sai sun kwashe dukiyar mutane akwai lokacin da za su zo su yi awa takwas suna operation babu sojan da ke ko ka haɗa ma ɗan sanda sai ce to ba ba shi umarni ba bai zuwa in ma yana kusa yana da uniform in ko da zai ko da hijabi mace ta yana isa hijabi ya ruye ya ruya uniform ɗina ya gudu to wanda aka ba bindiga don ya kare ka ya gudu yake yi kai mi za ka yi Allah ya kare mu Najeriya ta zama haka muna roƙo Allah kawo mana ɗauki to wannan wahayin haka ake turo mala'ika mala'iku su zo su rako me yasa don Qur'an yana da muhimmanci na ɗaya na biyu don a bashi kariya ta musamman don akwai shaidannu wa'anda ke takawa sama idan suka aka ɗauko wahayi za a kawo in sun sa hanyar da za su bi su kwace wannan wahayi a hana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ƙara wata kalima ko su rage wata kalima da za su yi da mugu ne mugu ne maki annabi Allah ne maki annabawa Allah ne maki dan adam ne gaba daya to ka in akwai yadda za su yi sai su yi kuma kun san shedan dama malami ne masani ne yana tare da mala'iku shekara wa shekaru sarka mala'iku za su kawo wahayi ya san su ya zauna tare da su sarka iya akwai wanda zai ya kwace wannan wahayi ko ya canza ya kawo abin da ba shi ne Allah ce a kawo ba yana iyawa to amma sai Allah bai bari shi yasa sai a turo mala'iku masu yawa shi dan bai isa ba ba irin sojojin Najeriya na ba da ake zuwa wa kwace eh, mala'iku kan sun wuce wannan ya Allah ka kare mu to shi na Allah ke cewa a wannan gurin wala in shi'na la nazhabanna bil ladhi awhayna ilayka da mun ga dama wannan wahayin da muka yi maka sai mu tafi da shi sai mi dama muka kawo shi kuma in mun ga dama mu tafi da shi domin shi Allah fa'alul lima yuridu in mun ga dama za mu yi haka summa la tajidu laka bihi alaina tabi'a sannan ba za ka samu wani wanda ba za ka samu in eh? wakila yawa summa la tajidu bihi eh, eh, summa la tajidu laka bihi alaina wakilan ba ka samu wani wanda ke zama ma wakili wanda zai karko maka wannan abin da mun riga mun tafi da shi kenan Allah kaɗai ke ya tsare ma wayinka ba wanda ya sai amshe ma idan Allah ya ga dama kuma ya yi amshewa wannan ya nuna kenan Allah na abun da yake dama in ya ga dama ya kwace to amma ba ya kwacewa Allah ba ya kwace yana faɗi wannan ne don ka ga don ka yarda da cewa Allah duk abun da yake dama yana iya yi kuma wannan ana faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ana nufin manzo Allah kai tsaye ba ana nubin abu ya kai gare mu domin shi mazu Allah confirm Allah bai tafiye da Qur'ani a zuciyarsa ya riga ya bashi Allah bai tafiye da wahayi ya riga ya bashi amma ana son kai da an malami kai da an alramma kai da an makarance, to kai taka tsantsan sannan kuma ka daina takama da girman kai ilimin da aka gare ka Allah na iya tafiye da shi domin shi ilimi na Allah ne Allah na iya baka idan ka zo kana mutane dagawa kana wani girman kai wai saboda wai Allah ya baka ilimi kai malami ne na ilimi kana da girma babban ne eh yanzu ya kamata dole a yi ma mai yadda ake wa su honorable kamar yadda ake wa sarakuna kamar yadda ake wa manya-manyan komandoji na yaki na sojoji ana musu wani fareti ana musu wani muzuru to kai ma tunda kana da ilimi sai ai ma wannan sai ka kama kaza da kaza wai kai kana dagawa kana daga kafada wai kai babban mutum ne eh Allah ga dama sai kwace wannan ilimi kwace ilimin ba dole ne sai ya zama kawo kawai gari baka baka jin ilimin ba ka ja aya take tsaya ba dole haka ba a albarka ilimin kai za a kwacewa da an kwace albarka ilimin an mi an tafiyar da ni ilimi ya kare zaka ga mutum malami ne amma ilimin babu albarka ina fata an gado nan akwai ni malamin da na taba sani sa a Niger malami ne babban malami ne ana ji da shi a ƙasar amma da ya saki hanyar Allah sai abu ya bani mamaki wata rana na je ya mai ko da ni zo sai ni yana rike da lastika yana tallan maganin gargajiya ah sai ni ce wannan murya kamar na santa ko ne ni zo sai ni ce malamin yana ka tallan maganin gargajiya don Allah malamin da aka sani babban malami ne yau yana rike da lastika yana tallan maganin gargajiya akwai matsala ko ba matsala Sheikh Malam Bashir Yaldu Ghana shekarar kwana-kwana nan da ya zo Sokoto mun tattauna wannan matsalar shi saboda shi ma ya sa wannan malami kuma ya san irin ta'addancin da malami yake yi to amma kuma daga baya sai ce wannan ya nuna ni wannan ya nuna idan mutum bai sani ilimi ne ba to Allah zai ya kwace shi ko ya kwace shi ko ya kwace albarkarsa ya Allah ka kare mu da girman kai da takama da jiji da kai ya Allah ka kare mu sai Allah ke cewa illa rahmatan min rabbik hmm. inna fadlahu kana alayka kabira Allah ke illa rahmatan min rabbika sai dai rahama kawai ni daga waje ubangiji ka shi yasa Allah ba zai tayar ma da alqur'ani ba sai ya baka da alqur'ani saboda ni saboda rahama daga waje ubangijinka inna fadlahu kana alayka kabira lalle falala Allah babba falala ce ba karama falala ce ba Allah na da falala kwai da gaske kuma ya maka falala mai yawa da yarda Allah gobe za mu ji wannan falalar da yarda Allah tana da yawa ba za ta ambatu ba amma za mu ambaci kaɗan daga cikin ta da yarda Allah da yake hadari ya riga ya taso an gaya mini ga hadari nan ya riga ya hado muna roƙo Allah zama ya sa wannan alhadari ya zama muna ni ya zama muna alkhairi Allah ka muna ruwa masu alkhairi wa'anda za su amfani mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Allah ta'ala ya saka da alkhairi